burina a rayuwata kawai so nake yi ga annabi muhammadu kuma sannan ina so duk irin rikitar da za a yi kawai ni so nake karshe na ya kyau to ni kaga yanzu misali a najeriya mu biyu ne a nan arewa har yanzu babu dan comedy sama da ni a arewa sai a kudu akwai wani mai dan gashi zaga bakin mu iri iri da shi to shi ne kawai muke wannan da shi amma ni so kawai ni kullum a duniya burina kawai in kai share kan suna bi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya bude kiyar ya tabbata ga shugaban prophet alayhi salatu wa wassalam hakikanin gaskiya suna na mu fita sani shehu wanda aka fi sani dimmurmur najeriya an haife ni a jihar kano kuma karamar hukumar da kuma dan gwagwarmaya ne dan siyasa ta wani bangaren ma kuma dan kasuwa ta wani bangaren ita ce mun basaraki kuma dan rigima wani lokacin mace gwagwarmaya aka yi a baya zan so kaɗan tsegunta mana kaɗan daga ciki na yi tallan wake da shinkafa ina yaro yi tallan kunin tsamiya na yi makarantar firamare da ala'ali sabon kuɗi na fara makarantar gwamma jawon aji na biyar muka yi rigima da firinsifal ya ke ni haka tala ni haƙuri na fita na wuri ta katanga da kan na haƙuri da makarantar buku yanzu kana da shirin koma a ci gaba yi eh, gaskiyan magana ina son in yi karatun bukon ina so in ga ina jin turanci amma ba na yin turanci yanzu in ka ina i am son to the land so to the kala kawai na ga sai zan yi ari ne kawai nake amma ina son bokon sosai to karatun ne ma yanzu ya gagara dan talaka musamman ma a arewacin kasar nan duniyar nishadi a arewacin Najeriya ba za ta cika ba sai an sa irin ku waɗanda kuke nishadantar da jama'a kuke ɗebe musu kewa ya aka cikin ka a wannan fage ai mu dattijawan arewa ne kuma ni iri na yau aka ce na mutu har abada a Najeriya ba za a ƙara irina ba direct ina gaya shugaban kasa iyakan kujera ina ga masa in ce wani ni ne wani Mr President ka gyara in ga gwamna in ga shugaban kasa ina gaya musu kuskure in ce ku gyara abin da kuke daidai ne ko sarki ko waye ba wanda ba ne ya gyara to ji ganin gaskiya inda na fara tsintar kaina wata jarrabawa ce ta same ni lokacin da aka yi wata abara ke to killaciya wata kan dist da lockdown kenan to a lokacin ina tsakiyar jin kebura ana tsula mun talauci sosai da lokacin kullan corona lokacin kullan corona dan a lokacin gaskiya tsohon shugaban kasa Buhari a lokacin ya bani wahala ya gana min azaba ka ji jiki dai na ji jiki dauka cewa tunda a mulkin sa ne shine kai tsaye eh shi misali abin da nake so in tabbatar maka har yanzu wallahi ban wuce shekara 26 ba na ci wahalar rayuwa ne na da ku a hannun tsohon shugaban kasa Buhari wata rana na fito kawai sai sai ake sai na fito ban da ma abin da nan ci wallahi shi a ranar kawai sai na ce to ai mu ba ya haka a burge mu ba in ga jirgi iya tashi asibiti a mutala ma hau wai ko a Lagos mutala ma hau wai shi talaka Allah na shi sa shi da mun yi dimurmur abun mu a nan aka fara samun sunan dimurmur ya fara bustin a Najeriya sarakuna dimurmur yan mata dimurmur talaka kowa dimurmur a Najeriya <laughs> daga nan ya aka yi likafa ta ci gaba daga nan na samu kalubale kasa idan kana harkar media aka jarabawa iri iri su goma sha ana cutata buɗe wannan account ɗin a ɗauke mun irin su wannan yan wasa sai irin su wannan Adam A Zanguwaka sun bani gudunmuwa a wannan lokacin da Sadiya Haruna sun bani gudunmuwa kuka nake ina ganin akawun ɗina shine rayuwata peji na shine rayuwata kuma a lokacin ban ma san daɗin media ba yanne nake ƙara sanin mi daɗin medias misali bayan kalubale na saurin da ka cimma ba eh gaskiya na ɗan sha daɗi a da amma yanzu gaskiya mutane ba mai taimako na kuma kasuwannin lai gashi ba ciniki ake ba yanzu amma da musamman gaskiya gaskiya musamman yan kaniyot da sun gacanta ni a kai ni gusto in ci shinkafa da kaza a kai ni ina duk wani kayan daɗi na same shi a gurin yan wasan hausa amma ban san wani munafikin ne ko wani ba ne ma ƙarshe kawai ya je raba ni da su to sai kuma irin mutanen mu kamar yan dubai mazauna najeriya yan turkiya yan caji da suka fuskanci a make nake ina samun tallafi irin inkom tigis-tigis is my income you understanding ina samun inkom a gurin sosai da sosai ka yi magana kasuwa kana taba kasuwanci ne a bayan fage eh gaskiya ban da jari sabalan nake kawai a kantin kwari na dan samu shadda aka tura min a waya ne postin in za a siya kawai sai dan ci dubu ɗaya dubu biyu dubu uku amma ni tun da aka halice ni wallahi ban ta riƙe dubu ɗari bitawo tawo ba amma misali me ka a rayuwa ni burina a rayuwata kawai su nake yi ga annabi muhammadu kuma sannan ina so duk irin rikitar da za a yi kawai ni so nake karshe na ya kyau kaga ana yin rikici a cikin duniyan nan amma misali kaga ni ban yi kuɗi a duniya ba kuma har yanzu inda nake so in je ban je ba kullum ni burina kawai ni burina a duniya yadda Allah ya sa shari kama yayi suna duk da shi a bangaren soyayya ne to ni kaga yanzu misali a Najeriya mu biyu ne a nan arewa har yanzu babu dan comedy sama da ni a arewa sai a kudu akwai wani mai dan gashi na bakin mu iri irin shi to shine kawai muke wannan da shi amma ni so nake kawai ni kullun a duniya buri na kawai in kai share kan suna ba kai batun iyali ba iyali to ana wani tafiyar biri a yashin ana tafiyar kunkuru a harawa ina aure zai ruku so nake ma ni yan ciki na mu in fara fun karfin sa amma an ci kana da yan mata eh a ina da 'yan mata kamar me amma abu ɗaya ne kuma yanzu wata baraza ce ta waɗo min yanzu eh. duk duniya yanzu ba abin da Allah ya jarabce ni nake so kamar masifa sama da hajiya laila usman laila dai waccan laila hajiya laila eh ni ban taba ganta amma an ce min abuja take za ga skin ɗinta mai kyau za ganta lukui lukui anya ko ba za a ce ka dauko da laba ga mu ba a to ai shi so da kake gani so ba so baya duba kuɗi kyau duk da ni mummuna ne amma shi so baya duba kuɗi ko waye kawai ni buri na kawai dan Allah ne ta so ni amma ko dai tallafin da kaga tana bayarwa ne kai ma kake so ka samu to ai ka gane ni ina da wadatar zuci kawai ina so Laila ta aminta ina son ta mu aure a zauna lami lafiya kuma idan Allah ya sa ta aure ni za ka ji daɗin rayuwa domin na iya soyayya the very sosai amma an ganga kuma a fagen siyasa eh me ya faru ka ma fagen siyasa fagen siyasa gaskiya tun da Allah ya halicci na fara rayuwa a fagen siyasa ba abin da nake so sama da sanata injina Muhammadu Rabi'u Musa Kwankwaso me yasa ni dan talakawa ne lokacin da ina yaro aka sani a firamare iya ba ala kafa wannan ta fashe ta nan gurin ta bangaren hagu a lokacin yasa ana ba mu kayan makaranta ne mana muna yin waka a makarantar ya kwankwaso bawan Allah ka rarraba mana littafi ka rarraba mana tatsotsi ni ne kaɗai ban samu ba ya kunkuso ya zan yi da kaina tunda ban samu ba rashin zuwa makarantar ka shine yasa baka samu ba to wannan abin shine yasa nake ƙaunar kunkuso dan ya tsarin da nake ni a gini yanzu kunkuso ko haraji ya ce in dinga biya personal a yanka min haraji zan dinga biya kyauta domin ya taimake ni amma an ce an taɓa maka tayi ka ba kwankwasiya ayi eh, gaskiya haka ne me ya faru abin da ya faru yan apc sun kira ni suka ce za a bani miliyan ɗaya amma duka fejika na zan dinga tallan apc in yi tallan buhari eh, yanzu kun kafa gwamnatin a kano eh. to al'amari ya sauya ko har yanzu kuna jiran tsammanin wa baka kuma aka ke ku da igiyar zato eh to gaskiyar magana ni da ina son abba amma tun da kan da aka ba gwamnatin nan har yanzu ne ba labari amma kuma soyayya da nake mai girma gwamna ina iya yin wanka in hau mota in ce gwamnati daɗi amma ina son gwamna amma har yanzu dai a suma nake so nake mai girma gwamna <laughs> ko dai SA ni ne ni ma ai ban da rike kaina da rike mutane na SA me kake so a baka kawai so nake mai girma gwamna abun fa da nauyi ka san a gwamnatin baya akwai duk inda muka je muka yi block muka yi gini muka rubuta kwankwasiya da tsohon gwamna ganduji di ya goge wannan kwankwasiyar to kawai sarki ni mai girma gwamna dan Allah dan Allah mai girma dadi excellency abba kabir ka yusuf kawai kai min sa rubutu duk inda aka goge sunan kwankwasiya kawai ni in mayar da wannan sunan shikenan ka sallame ni ni ba sai an bani albashi ba akwai mutanen mu irin na jihohin yarabawa irin su lagos osun osun rimma kurshi rimma tara duk wayannan mutane ni za su rike ni ba sai an man albashi ba kawai dan girman Allah ni gwamna ya min sa alhamdulillah ala kulli halin minni gaskiya gwamnati akwai daɗi kalle na sha filters gashi na ya kwanta duk wannan ramukan sun ciccike wallahi gwamnati akwai daɗi duk wanda baya san abba kabir ke isu ya bar kano yanzu lokacin mu ne abin mu dama sai ta Allah ta yi kuma ina so in tabbatar muku cewa ran da abba zai fara SA a jihar Kano a matasa ni ne SA na farko gwamnati daɗi gwamnati daɗi gwamnati daɗi eh so ba irin barin ya comparing kana da wani zai yi wanda har ta ce ce ba da chat da wace ta ku tafi zuwa ɗaya a yan Kannywood a yan Kannywood tofa a bangaren maza ko bangaren mata mata to ai ka san Kannywood ta hada abu guda uku Ka ga misali duk da ana wani cin ce, dan TikTok dan Kannywood ne dan wasan Hausa dan Kannywood ne mawaki dan Kannywood ne kai a wace kake akwai wata celebrities irin ta instagram wannan ana ce ta dummi hafsa dummi kasan ni ba na manta halacci a rayuwata lokacin da na shiga uku nake cikin bala'i ta taimake ni kaga yanzu ba ma tare amma har ina jin ta a raina wani abin eh, da ya faru ku rabu eh abin da ya faru kasan ana cewa Allah shine zamani to ni dai inda ma Allah ya rufa min asiri gaskiya mu rabu da ta lafiya kafin ta mutu ina da irin mugun karfin jinin nan yanzu idan ne magana yanzu anan gurin yanzu misali a ce karfe hudu ne magana anan gurin a Kano karfe biyar ta da birnin Legas da Osun ta shiga Nijar ta shiga Somali ta shiga Saji ina da karfin jini ne sosai wannan fashin bakin da kake yi akan al'amura na da kullun da suke faruwa hmm. wasu na cewa wai tsara ma ake ba fikar ka bace ba na rantsi da Allah da ya halicce ni tun daga lokacin da na fara yin bidiyo na kwamadi da sharhi akan abin da ake wanda bai dace ba ba wanda taba ce min yi kaza kuma idan zan kwana anan zan yi awa goma sha bakwai ina maka hira ban gaji ba a haka nake akwai wani turancinka da zamu iya kira da ingausa eh. wanda ya karaɗe wayoyin mutane da dama eh. masoyanka da dama sun ce yana burge su waya kake yin wannan yara. the presentation i am muhammad shehu sani dimulmul nigeria i am son to the land i am land to the god i am citizen ziyara because of ta freedom radio to now now I am citizen ziyara to the freedom radio to the now now <laughs> ka gane me nace maka yanzu shi sabon shugaban kasa Alhaji Bola Ahmad Tinubu eh. ba kai masa sakon taya murna ba ko fatan alheri abin da yake faruwa gaskiya program din guda ɗaya ne na rantsa da girman Allah ba da ban iya da imani ba wallahi da sai ya daure ni kafin mai girma shugaban kasa Alhaji Ahmadu Tinubu ya zama shugaban kasa na caccake shi na tattaba shi amma da ke karimin mutum ne mu mutum ne ka san menene mutum ne mai ijtihadi akwai kiran Allah inda idan ka ruwa ta ga a tankwara yake amma iya zama shugaban kasan nan ya miƙe ya haka ga wani abun bajinta da Tinubu ya jiya Allah ya ji kan mahaifiyarsa Allah ya gafarta mata a lokacin da Buhari iya shugaban kasa da aka kama malam Abba Kiyari ni muka dinga zuwa kuka ni ya zara dini sani na Kaduna akan cewa a taimaka a saki abba kyari yau watan sa goma sha takwas sai ga shekaran jiya asuwaji bola ahmad tinubu ya sake shi amma an ce a yanzu ba a cika sharaɗin beli ba eh lamba ɗaya fa aka ce maka a shugaban kasa lamba ɗaya ne ai an gama wannan maganas to kansila ma yake freeman ta shugaban kasa magana ake ta kotu kuma shi gwamnati shugaban kasa dama kamar ya nuna cewa ba zai shiga harkokin shari'a ba wannan shari'a ce ta yiwu akai haka wannan kotu a kasan wa take ko ta kasan shugaban kasa take yau idan shugaban kasa ya ce ga abin da ke so dole shi za a yi shine shine lissafin ita a kwankwasiya waye uban gidanka to fa gaskiya ni dai wallahi kawai na taso ina son ina son kwankwasu mu ina ji shine mai gidana wani lokacin na je a wannan in shiga wani lokacin a koro ni wasu na cewa wai kun fara samun kulla wata alaka soyayya kai da marja kunya shin akwai kashin gaskiya ko kuma ganganci ka san menene da a kwanakin baya na so in ce ina santa to problem din guda ɗaya ne ni tsoro na a yaga ni kaga ɗan tijara ne ni duk karo na fi kowa hau amma ina tsoron tijara amma da tijara ta gaskiya ta ɗan so ta ɗare ni kaɗan amma ana cewa Allah shine zamani lokacin da ana yin Instagram idan zaka buɗe ka safa zuwa da ni da party Slow Motion zaka ga mu to da aka zo zamani ya tiktok ya shigo kawai sai muka dan zama da tide muka collapse muka koma gefe amma fa har yanzu akwai mu wasu na ganin kamar irin nonon mu ya kwanta iyana na tsaye har yanzu kawai dai kayan aiki ne babu akwai in mutane ko ana cewa butulawa na'am to ni mu ne butulawa da yan kwankwasiya ne mu yan kan kwankwasiya ne na'am karkashin injiniya da tamam madarabi musa kwankwaso na'am muka butule na'am muka bi wa'ancan mutanen na'am mun sha kebura mun sha fama mun karɓe mutane to shi ne gaskiyar magana na'am ka san yan kwankwasiya suna da yafiya ga su da haƙuri na'am nake so dan Allah dan annabi a yaƙuri a yafe min Mu faɗa ma da yaren indiyanci cucu na bawa bayya bayya eh, na tuba na tuba na tafi kan kwankwasiya dai abin duk kafafen sada zumunta nan naka ne an san ka IG an san ka a TikTok mm. zan so cikin minti daya me kwanka akan wannan sai ka kara mun minti daya nan fa ya sai ka kara mun to minti biyu to da farko zan ce zan ce Allah Allah ya ji kan Amadu Tijjana Shim Galadiman Kano zan ce Allah ya ji kan iya zazzau wata alfarma ce da ya mun su uku su biyu a Najeriya to duk Najeriya kuwa ni kada yau Allah ya wannan alfarmar a harkar social media kowa fosin ɗina yake yi shi isa za ga wani lokacin sai in kashe wayata sati ɗaya to ana iya talla na koda ban yi postin ba abu na biyu da yake yawo a cikin tiktok yanzu shi tiktok yi mana ayi wannan misali in ka ɗauko shi ɗin gurungun wasa ayi wasa kusan wasa guda uku ne ya halatta na ɗaya za ka yi wa mataka cakulkulu in ka mutanen ka nan abu na biyu za ka yi wasan doki cikudin cikudin kai sukuwa za harba za ka harba wannan kuma kibiya wannan wasan shine haramta guda uku sannan waka ma ta halatta lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai sabon annabi dan rawaha da yake manzo Allah waka amma duk wani wasa da muke yanzu musamman mu yan TikTok na rantsi da Allah da ya halice ni idan ba mu gyara ba a ranar mahajar ba za mu haɗu da Allah lami lafiya ba za ga duk duniya na yi suna ce annabi Muhammadu domin ina ji wani lokaci idan ka ji lahira Allah ji duba annabi Muhammadu ya maka alfarma amma wannan TikTok ɗin namu ba a muke mai kyau ba akwai haɗari a cikinsa. sa abu ne kuma nake yawan tawassuli da annabi Muhammadu lokacin da annabi Adamu alaihi salatu salam ya ci ganyen bishiya a gidan aljanna ya rasa ina zai shiga sai jikin bango lawyer mahfuz ta la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi sai ce ya Allah gafe mun dan Muhammadu sai Allah ya ce Adamu ina ka san shi sai ce na ka hada sunan sa naka to shine koyaushe zan yi bidiyo nake to gaciya ina fakewa jikin annabi Muhammadu amma TikTok din sai mun tsaya mun gyara lasu su za su zage ni wasu za su yabe ni daman kullum sai na zaji kaina na ce murmur ubanka kullum sai na kaina to in ma ban zaga ba ne sai an zage ni